kowane tsuntsu. An yi kira da a fassara dokokin ƙasar nan cikin manyan yaruka guda uku da ake da su, ma'ana dai Hausa da Ibo da kuma Yoruba. shine muka ce bari mu dinga sa wannan dokokin zuwa yarukan da mutane za su dinga ganewa saboda su kiyaye dokokin ƙasa kuma aka kiyaye dokokin ƙasa shine zai kawo zaman lafiya shine zai waka nan kuwa wasu 'yan bindiga ne suka halaka wasu ƙananan yara da ba su ji ba su gani ba Shin ko a ina ne sai ku biyo mu. Bindiga ba ta da magani yayi, maganin bindiga kawai mutum ya sha kwana shine kawai maganin bindiga. A nan ko wani bawan Allah ne ya yi wa kansa sagegeduwa bayan da aka ba shi maganin bindiga. Ana ɗaura dalma aka bazar da shi. Wa'innan da ma wasu ƙayatattun rahotanni na nan kunshe a cikin shirin kowane tsuntsu na wannan rana. Me gabatarwa. Mai sauraro, Assalamu alaikum sunana Ali Hussein Badukko, sannan ka da sake kasancewa tare da mu a cikin sabon shirin kowane tsuntsu na wannan rana. Shirin kowane tsuntsu dai shiri ne a bisa al'ada ke kawo maka rahotanni iri-iri. kama daga ban tausayi ban dariya ban al'ajabi har ma da ban haushi har wa yau sharon bai tsaya nan ba domin ko yakan yi zazzarfan bincike kan lamarin da ya shafi al'umma za mu faro shirin namu ne daga karamar hukumar birnin gwari inda wasu 'yan bindiga da suka yi garkuwa da wasu ƙananan yara guda biyar wayannan yara suka koma ga allah bayan da suka fuskanci matsaloli domin jan cikakken rahoton bari mu bi wakilin Aliyu Shehu Fatasko. Rahotanni daga karamar hukumar birnin Gwari a nan jihar Kaduna sun rawaito cewa kananan yara biyar daga cikin mutum sha bakwai da 'yan bindiga suka sace a yankin sun rasu a hannun 'yan ta'addar wanda idan dai mai sauraro bai manta ba kimanin wata guda kenan da 'yan bindigar suka kai hari a ƙauyen unguwar Ladeli da ke unguwar Bawa da ke gundumar Randagi suka yi awon gaba da mutanen ciki har da mata masu shayarwa haifarwa da 'ya'yansu haka an dai rawaito cewa masu garkuwan sun nemi kuɗin fansa naira miliyan sha tara kuma an ba su amma sai suka sako mutum hudu suka buƙaci da ƙaro musu wani kuɗin fansar a cewar wani mazaunin yankin shewuran dagi. wani shugaban matasa ya ce 'yan bindigar ne suka kira su suka sanar da su cewa ƙananan yara biyar sun rasu saboda rashin lafiyar da ta sa iyayensu ba sa iya shayar da su ya bayyana tashin hankalin da al'ummar ƙauyukan suke ciki na rashin abin da za su biya kuɗin fansar da 'yan bindigar ke nema domin sai da suka sayar da duk abin da suka mallaka kafin suka biya su kuɗin fansar na farko shehu ya ci gaba da cewa a daren ranar talata sai da 'yan bindigar suka kai hari a ƙauyen unguwar algaita da ke makwabtaka da su suka sace mutane sha biyu ciki har da matar aure amma a ƙarshe ya yi ba bisa yadda sojoji suka gudanar da aiki a yankin inda suka kashe 'yan ta'adda da dama a kasuwar doka da ke kan babban hanyar funtuwa zuwa birnin gwari wanda hayar zuwa lokacin haɗa hada wannan rahoto babu wata sanarwa daga kakakin 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan game da akuwan wannan lamari ƙarshen rahoton kenan aliyu shehu patiskum kowane tsuntsu an gaida dan mutanen fatisku to mu ana allah muke roƙo ya shiga tsakanin nagar da mugu to wannan kenan A nan ko shugaban kungiyar da ke wayar da kan al'umma kan dokokin ƙasar na da suke fafutukan ganin cewa an fassara harsunan ƙasar nan ga zuwa harsunan uwa ma'ana dai manya-manyan yarukan da muke da su da suka kama da hausa da ibo da kuma yoruba don ganin cewa mutane sun fahimci dokokin ƙasa don kaucewa afkawa cikin aikata laifuffuka wanda a ƙarshe yake kai su da dana sani. kamar yadda shugaban wannan kungiya barista ya bayyana ya fara ne da sunansa sunana barista umar bello magaji ni ne director general na foundation for basic law empowerment kungiya ne foundation for basic law requirement na wayarwa mutane kai game da dokan ƙasa a cikin yarukan da mutane za su iya ganewa. Saboda ka san nan yanzu dokokinta da Turanci aka rubuta ta, so kuma ba kowa ne ya iya rubutu ko ya iya karatun Turanci. Sannan kuma ba za ka iya ba da abin da ba da shi ba. So shine muka ga to da a dinga samun mutane suna yin, suna karya doka a jahilci. Shine muka ce bari mu dinga sa wannan. dokokin zuwa yarukan da mutane za su dinga ganewa saboda su kiyaye dokokin ƙasa kuma aka kiyaye dokokin ƙasa shine zai kawo zaman lafiya shine zai kawo kowa zai bada nashi gudunmuwan zuwa ƙasa saboda kowa ya to yanzu kamar yaushe ne kuka fara wannan tafiya eh wannan tafiyan gaskiya mun fara ta tun 2009 muka fara ta to amma daga farko ba mu ba da ƙarfi zuwa um, interpreted dokokin ƙasan ba dama abin da da muka fara shine muna zuwa prisons muna visiting muna karewa mutane haƙƙinsu sannan kuma akwai wasu mutane wanda ba sa iya ba da kuɗi in case an gabatar da su gaban hukuma ko an yanka musu web tara to sannan kuma muna kuma yin programs dama na ishu na mutane na prevention na crime da turanci da wai sauran to sannan kuma ya ci gaba da cewa lokacin da muka fara abubuwan nan so muka ga to ashe dai akwai lakuna sosai mutane abin da sa suke ya karya dokoki ba wai saboda wai sun gagari kasan ba ne ko kuma wani abu a'a wasu suna yin shi ne saboda ba su san ga dokokin ƙasa ba sannan kuma ba san hukuncin da yake tare da abubuwan da suke ba sai sun yi ne sun gani an zo an dubarar da su gaban kotu shine za su zo su ce wa eh, kotu su ba su san wannan abin laifi ba ne kuma ba san ga hukuncin ta ba kuma idan zaka gane mu a dokan ƙasa ka ce baka san dokoki baki ba shi yasa ka je ka aikata laifi ko kuma ka yi abu don kuskure ita law babu ruwanta da wannan ignorance of the law is not an excuse ba a nan dai karshen tattaunawa mu ta zo karshe ba idan Allah ya kai mu gobe za mu daura daga inda muka tsaya shirin namu ya garzaya jihar Bauchi kuwa, rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ba da sanarwar cewa wani da yawa kansa sagegeduwa bayan da aka bashi maganin bindiga, kuma aka zo gurin gwaji aka narka masa dalma, tini ya koma ga Allah, kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi, SP ahmad wakili ya bayyana ya ƙara da cewa an kama abokan da ake zargi shine ya ba wannan mutumin maganin bindiga tare da wasu mutane biyu yayin da sauran da suka buga masa gangan ma'azu suka ranta cikin nakare kakakin rundunar 'yan sandan ya bayyana sunan wanda aka harbe ɗin mai suna muhammad ali ɗan kimanin shekaru 43 da haihuwa kakakin ya ƙara da cewa rundunar 'yan sanda ta garzaya wurin da lamarin ya faru inda aka kai ali asibiti sai dai kuma likitoci sun tabbatar da cewa ya koma ga allah kan haka ne shirin kowane tsuntsu ya je rayoyin wasu al'umma kan wannan batu ga kuma abin da suke cewa Sunana Babangida Aliyu Mai Doki wanda aka fi sani da Babangida Jogos. Tsakani da Allah wannan tsantsan rashin hankali ne. Duk wanda za a zo yau a cewa an ɗauki maganin bindiga an baka, wai ka sa a jikinka wai za a gwada a jikinka wannan tsantsan rashin hankali ne. In ma ka yi ma bilif da abun ma an ma baka to ka bar shi a jikinka can tunda dama gudun ɓacin rana ne. to amma kawai haka kawai a zo a ɗauki magani a baka wai ka wai a gwada a wannan akwai tsantsan rashin hankali ni ba da ni za a irin wannan ba shawara da zan ba mutane mutum ma dai kawai ya kokari ya kiyaye kanshi eh, eh shirya kai yana da kyau amma tsakani da Allah tsakani da Allah bindiga wani ya zo gaya ma cewa ga maganin ta shi kanshi baturan ma da yi ta ma yana tsoronta sunana abdulkarim yake kura communication eh gaskiya gaskiya wannan ba karamin wota bane wannan ba karamin ganganci bane wannan ya za a ce a ce a baka maganin bindiga ai maganin bindiga ba ta da magani ai maganin bindiga kawai mutum ya sha kwana shine kawai maganin bindiga amma wannan gaskiya ba karamin ganganci bane wannan so a gaskiya shawarar da nake ba matasa a yanzu gaskiya su daina irin wannan abu zan gaskiya wannan ba karamin ganganci bane wannan a ƙarshe kakakin ya ce za a gurfanar da waɗanda suka yi wannan aika-aika zuwa gaban kuliyar manta sabo domin girban abin da suka shuka Me sauraro kana sauraron shirin kowane tsuntsu ne da ke zuwan maka daga sashen Hausa na gidan rediyon Victor Nasara wacce ke watsa shirye-shiryenta a kan mita 98.9 a zangon FM. Iyalan marigayi Alhaji Sale Ibrahim da na Malam Sadiq Usman Auta mai kaji na farin cikin gayyatan 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. Kamis Sale da Nafisa Sadiq Auta mai kaji. Wanda zai gudana a gida mai lamba 16 a tudun mun tsira daura da makera kakuri Kaduna. A ranar Asabar 11 ga watan Nuwambar nan da muke ciki. Da misalin karfe biyu na rana. Kar a manta walima na nan tafi jim kaɗan bayan ɗaura aure. Allah ya bada ikon zuwa. Amin. duk yadda kin kai mashi sai kin kara amarya amarya da yau ga gashi ki za a raka ku gida na aure kowane tsuntsu kukan gidansu yake invicta nasara fm ke gabatarwa To Madalla. Da namu ya garzaya jihar Filato kuwa wasu ƙananan 'yan kasuwa ne da suka yi wani ɗan tahaliki ihun wai na cewa shi fa maye ne har ya kai ga mutane sun masa atile a ƙarshe dai sun gurfana gaban kuliyaman ta sabo inda suke ta zazzara ido domin jin cikakkiyar rahoton bari mu bi wakilin aliyu shehu fatasko ta kotu da ke zaune a garin jos babban birnin jihar plateau karkashin jagorancin mai shari'a shawomi bakos ta yankewa wasu 'yan tire da guda uku hukuncin zuwa gidan yari har na tsawon watanni bakwai kowannen su kan laifin yi wa wani mutum kazafin mai ta gami da masa dukan tashi ka sha gishiri su dai wayannan matasa uku 'yan tire da usman ibrahim mai shekaru 29 da ibrahim kabiru mai shekaru 36 da kuma muhammad abubakar mai shekaru 30 an yanke musu hukuncin ne a ranar Alhamis bayan da suka amsa laifin nasu a gaban kotun ba tare da wahalar da shari'a ba inda alkalin ya kuma ba su zaɓin biyan taron naira dubu hamsin gami da biyan mai ƙarar naira dubu ɗari a matsayin kuɗin diya ko kuma a ƙara musu wata wata guda akan wancan watanni bakwai da aka yanke musu tun dai a farkon zaman shari'ar ɗan sanda mai gabatar da ƙara inspector monday david ya tashi tare da labartawa kotun cewa tun dai a ranar shida ga watan satumbar da ta gabata ne wani mutum mai suna zakar sabo ya kai kara ofishin 'yan sanda da korafin cewa mutanen sun rufe shi da duka tare da karya masa hannunsa na dama bugu da ƙari har ta kai gasin yayyaga mai kaya da cewar shi maye ne wanda a cewar ɗan sanda mai gabatar da ƙara wannan laifi ne da ya saba wa kundin dokar masu aikata manyan laifuka na penal code na jihar Filato. ƙarshen rahoton kenan aliyu shehu fatiskum kowane tsuntsu hausawa dai kan ce gwanin na iya a kullum shi ke a rana gwanin ban iya ba yana inuwa a basa a dai jiya ne dai kasashen g7 mafiya karfin tattalin arziki a duniya suka yanke shawarar cewa ya kamata a tsagaita wuta a gaza a ciki har da kasan birtaniya da amurka akan ya sa shirin kowane tsuntsu ya je ta bakin malam umar hashim kwanan mai shayi da ke nan cikin garin kaduna mai sharhi akan al'amuran yau da kullum masani kuma kan harkokin gabas da tsakiya ya yi mana ƙarin haske dangane da wannan mataki inda ya ce ƙasa amurka da sauran ƙasashen yamma na yi wa wannan yakin kafan angulu ga abin da yake cewa wayannan kasashe kasashe ne waɗanda suka taru suka kuma nuna kiyarsu ga kuma suka nuna kiyarsu hata da kasashen bakaken fata domin su ne suke alfaharin da cewa su suka bautar da waɗannan kasashen musamman ƙasar Faransa da ita ƙasar Ingila kasar Amerika ita kuma tana tunanin ita ce ta kowace kasa a duniya wajen bude ido amma idan har ta nuna tana ra'ayinka to duk barnar da za ka yi ita tana ganin daidai ne kuma da yawa za ka ji ta ce ta zo gaba tsakiya a yankin larabawa da ta aje makamanta da niyyar tunanin za ta eh, kare kasar laraba to ba gaskiya ba ne tana yi ne don ta kare kasar isra'ila kuma duk ainihin makaman da take badawa tana bada su ne don isra'ila ta yi maganin falasinawa su kuma larabawa da yake kansu ba haɗa ba sai suna ganin kamar ita amerika ta zo gabar ta tsakiya ne don ta kare su daga ƙasar iran so wannan duk wannan faɗan da kaga ana yi wadda ta ingiza ita ce ƙasa amerika don ita take barazana cewa ta ƙaro jirage manya-manya ta ajiye su a ainihin eh, tsakiyar gabar ta tsakiya don tunanin wai ko da wata ƙasa za ta kawo ɗoki ta taimaki falastina to ita za ta yi maganin wannan ƙasar har ta fara cewa kasar iran da iran ba ƙasar iran ita ce ta taimaki falastinawa wanda ko a yanzu a lissafi an kashe yaren da suka kai 4,506 banda kuma mata da aka kashe wajen 3,000 a yanzu haka da nake maka wannan magana an kashe ma yankin gaza mutanen da suka kai 10,500 da kuma kwaya hudu a yanzu yanzu da nake maka wannan magana to mu ana allah ubangiji muke roƙo ya kawo mana zaman lafiya da kuma ƙarshen dukkanin wata balahira. ta wannan kenan. Mai sauraro duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin kowane tsuntsu na wannan rana. A madadin shugaban sashen Hausa na gidan rediyo Victor Nasara Aminu Sani Sado sai abokan aiki na wanda suka tallafa shirin ya zo gare ku. Aliyu usaini dan mutan ba da kuke cewa a huta lafiya.